Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana nan birnin Washington DC. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da lokaci. Abdulaziz Agidi Tore ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake kasancewa tare da ku da dare yau Talata talatin ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙasar Birtaniya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun fitar da tsare-tsare da dokoki da kuma ayyukan da za su taimaka wa Najeriya wajen dawo da kadarorinta da aka sace daga ƙasar sai kuma jamhuriyar nijar inda za ku ji wani bayani akan wata sabon sanarwa da shugaban da ke kula da tsaron sabon shugaba risa agbulla akan shirye-shiryen da ke rantsar da sabon shugaban kasa muhammad bazoum yayin da cutar coronavirus ke cigaba da yin banna a duk faɗin duniya kama kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafi da rahoto na musamman sannan muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan gasar fil hashin gumel da labaran duniya. assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani sabon rahoto da za a fitar yau talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19 ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba. Daftarin rahoton da kafofin labaran Amurka suka samu ya faɗa. Fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matuƙar wuya a matsayin dalilin ɓarkewar cutar. wanda aka fara ganowa tsakiyar garin Wuhan na ƙasar China a shekarar 2019 rahoton ya yi imani. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya tabbatar a ranar litinin cewa ya karɓi rahoton a ƙarshen mako amma ya ƙi tabbatar da cikakken bayani a cikin daftarin kwafin da kafofin yaɗa labaran suka gani ciki har da kamfanin dillancin labarai na ap wanda ya fara bayar da labarin wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna afghanistan ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da a duniya tare da makwabciyar ta pakistan inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara tashin hankalin na ranar talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan inna na kwanaki biyar na bana a karan farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice wanda jami'ai suka ce da nufin kaiwa ga yara miliyan ɗaya 'yan afghanistan 'yan ƙasa da shekaru biyar a cikin 32 daga cikin larduna 34 na ƙasar jami'ai sun ce matan da aka kashe suna ba da maganin rigakafin cutar shan inna ga yara a sassan jalalabad babban birnin lardin nan gahar da ke gabashin ƙasar ba wanda nan da nan ya ɗauki alhakin tashin hankalin afghanistan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar shan inna hamsin da 56 a shekarar da ashirin kuma tuni jami'ai suka gano kusan mutum biyu da suka kamu da cutar a wannan shekara. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ranar litinin kan garin Palma da ke arewacin Mozambique wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da kayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar litinin ta hanyar kamfanin lantin labarai na Amak. suna cewa yanzu haka suna da iko da falma a garin da ke da kimanin mutane dubu saba'in da biyar ko mutane hamsin da biyar sun mutu a faɗan waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba kamfanin dillancin labarai na ap ya ce ya samu labarin ne daga mamallakin wani kamfanin soji mai zaman kansa da gwamnatin mozambique ta ɗauki haya cewa da yawa daga cikin waɗanda aka kashe a falman an fille musu kai a ranar lahadin da ta gabata jami'an mozambique sun ce suna yakar 'yan tawaye a wurare da dama don sake karbe ikon garin. Adadin ƙananan yara 'yanci ranar da ke wucewa tsakanin Colombia da Panama ya ƙara mataka, in ji hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Rahoton na UNICEF ya ce 'yanci rani ba su kai kashi biyu cikin ɗari na waɗanda ke amfani da daji a shekarar 2017 ba. A shekarar 2020 yara sun kai kashi 25 cikin ɗari na 'yanci ranan. Darien Gap yanki ne mai nisan kilomita 97 na daji mara hanya wanda ke ba da hanya guda ta ƙasa arewa daga kudancin Amurka. Akwai karancin abinci ko matsugunni a tafiyar mako guda kuma 'yan fashe da dabbobin daji suna cin karansu babu babbaka. Mafi yawan bakin hauren da ke yin wannan tafiya sun fito ne daga Haiti ko Cuba tare da wasu adadi kaɗan daga ƙasashen Afirka. kamar kamaru da congo da kasashen asiya ta kudu kamar india da bangladesh da sri lanka shugaban kasar brazil jair bolsonaro ya yi garan bawul ga majalisar zartar wasu a ranar litinin din da ta gabata yayin da matsin lamba da ya kori ministansa na hulɗa da kasashen waje wanda aikinsa ya kasance da ɗabi'ar nuna ƙiyayya ga duniya da ta sanya shi shan suka. baya ga mai gurbin ministan harkokin waje ernesto arojo shugaban ya sauya wasu ministoci uku zuwa wasu makamai shugaban ma'aikata da ministan tsaro da kuma babban lauyan gwamnati sanarwarsa a shafin twitter ya ce ya kuma naɗa sabon ministan shari'a da tsaron jama'a da sakataren gwamnati. A gaida Sarfilo Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar da kuka ji a farkon shirin za mu fara daga Najeriya inda kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya sun duk kafa wajen taimakawa gwamnati a ƙasar don ganin an samar da wani cikakken doka da tsari da za su za su dawo da dukiyoyi da aka kwato da ƙasashen ƙetare musamman ƙasar Birtaniya da haɗe daular Larabawa tare da haɗin gwiwa cibiyoyin haɗa-haɗar kuɗaɗe da ma waɗanda ba na kuɗi ba da ƙasashen biyu. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa muna. Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da wata kungiya da ke zaman kanta a Najeriya mai suna HEDA ta gabatar da bincikenta kan tsare-tsare da dokoki da kuma ayyukan cibiyoyin hada-hadar kudade da ma waɗanda ba na kuɗi ba a ƙasar Birtaniya da haɗaɗiyar daular larabawa inda mafi yawan 'yan Najeriya da suka saci kuɗin gwamnatin ƙasar ke kaiwa waɗannan ƙasashe don siyar ƙaddarori Dangane da wannan batu Farfesa Abdullahi Shehu ƙwararre a fannin bincike da ya shafi al'amuran halartar kuɗaɗen haram a Najeriya ya mana ƙarin haske. Makasudin binciken da aka yi an duba hanyoyi ne da dokoki a kasashen nan guda biyu wadda an ka lura da yawa duk cikin kasashen duniya ba inda 'yan najeriya suke tafiya kamar london da dubai to binciken da ya nuna a gaskiya wa'annan wuraren guda biyu su ne manya-manyan wuraren da 'yan najeriya sun cika kaiwan kudaden haram kuma akwai matakan eh, dokoki wadda najeriya da wa'annan kasashen sun dauka na sayar da irin wa'annan miyagun ayyuka amma har yanzu ba bata kare ba akwai abubuwa da yawa wa'anda ya kamata kasashen nan muna da yarjejeniya tsakanin wa'annan kasashen guda biyu na hanyoyin da za mu yi bincike kuma in kudaden mu sun je can a kwaso su amma babban matakin da ya kamata a dauka shine duk wanda ya yi barna da ya da kuɗi da abin nan a kasar najeriya ya kamata a gurfanar da shi gaban kotu kuma in aka gurfanar sanar da shugaban gaban kotu ya yi kokari duk yadda aka yi kotun nan ta kammala shari'a in kudaden nan za a kwashe ne a kwashe in gidajen da ya saya ma ko da a ina ne ne a kwashe to zai sa mutane su rage irin wannan ayyuka. To ko me yasa wankin hula ke neman kai kasar dare? Awal Musa Rafsanjani shi ke zama shugaban kungiyar Sisla kana jagora a hukumar Transparency International a nigeria. To akwai kin bin dokokin da suke haka din a yanzu a kasa da kuma rashin cikakkun dokokin da za su ma iya tabbatar da cewa an hana satar ko kuma an dawo da su din an yi amfani da su don talakawa akwai mutanen da suna ga cewa sun fi karfin doka kuma su 'yan mai ne saboda suna cikin gwamnati mai zartarwa saboda haka suna cin karensu ba babbaka wannan ina ɗaya daga cikin dalilan da yasa ba a samu nasara wajen yaki da irin wannan fataucin dukiyar zuwa waje abu ne wanda muke ta kira daga gwamnati tuntune don ta kokari ta tashi tsaye ta kawo dokokin da zai tabbatar da gaskiya da adalci wajen kwato waɗannan kadarori kuma a amfani da su saboda Allah don a taimaka wa jama'a ba wai a kwato su ba kuma a sake batar da su ko kuma a sake sace su saboda haka mu muna ga cewa in dai har aka bi tsarin da waɗannan hukumar kasashe kamar misali Dubai suke ina ga cewa za a kawo gyara wajen samun nasarar kwato waɗannan kadarori da kuma hana fitar da kadarorin nan daga ƙarshe shugaban kungiyar Heda Olariwaji Suraju ya bayyana cewa idan duniya na kan Najeriya a matsayin kasar da cin hanci da rashawa yi wa katutu sai dai kuma ba haka abin yake ba ganin sai da hanyoyi biyu za a iya cin nasarar hakan da yanayi mai kyau don haka suka haɗa gwiwa da ƙasashen biyu don neman mafita najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar a nahiyar afirka da suka yi ƙaurin suna wajen ta'ammali da kuɗaɗen haram kuma akalla binciken ya nuna cewa an fitar da kuɗin amurka dala dubu biliyan ɗari da saba'in cikin shekaru goma kana ƙasar na asara akalla kuɗin amurka tsakanin dala biliyan goma sha biyar zuwa goma sha takwas a duk shekara shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim yanzu kuma bari mu leƙa ya mai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar inda muka tattauna da mutari Alhaji Garba. Bayan da aka fitar da sanarwar rage yawan waɗanda za su halartar bikin shirye-shiryen rantsar da sabon shugaba Muhammad Bazum. a ranar Juma'a biyu ga watan Afrilu na shekarar 2021. Alhaji Mutari ya yi tsokaci a kan wannan sanarwa kuma a kan tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Isu ga rahoton haɗa maku. Yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bikin rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar, Bazu Muhammad wanda ya lashe zaben 21 a watan Fabrairu da ya gabata a ranar Juma'a biyu ga watan Afrilu. Ɗaruruwan 'yan Nijar a cikin kasar da kuma kasashen waje na shirin halartar wannan taron sai dai sanadiyar wannan cuta ta coronavirus da ke ci gaba da yin barna a dafaɗin faɗin duniya shugaban ofishin da ke kula da tsaro na sabon shugaban kasar risa agbola kuma wanda ke jagorantar tsaron wannan bikin ya fitar da sanarwar cewa za a rage yawan waɗanda za su halarci taron domin cutar ta coronavirus inda aka buƙaci shugabannin ƙasashen waje da kuma jami'an diflomasiya su fara shiga da farko dalilin haka muka tattauna da wani ɗan ƙasar nijar mutari alhashi garba azurori wanda ya bamu bayani eh, a gaskiya an daɗe ana investiture kamar ana rantsar da shugaban ƙasa amma ba a taɓa yin tsari wanda ya dace daidai da lokaci ba kamar wannan rantsar da shugaban kasa wanda za a yi alhaji muhammad bazoum ranar biyu ga watan gobe. to mun an ce a samu damar halartar wannan taron ba sanadiyar cutar coronavirus daga ganin kamar goya baya wasu ba za su ce kamar su ba za su ji daɗi ba wannan sabon tsari da aka kawo. wato kamar yadda na gaya maka ba a taɓa yin abin nan tsari ba kamar irin wanda aka yi nan domin eh, wannan tsarin da aka yi a sanadiyar wannan coronavirus din nan an tanadi wurare biyu zuwa uku wanda dukkan wanda ya zo eh, akwai inda za a saka shi akwai waɗanda za a ta yi palade sport akwai kuma waɗanda za a ta yi wajen palade congress kuma a sal da conference sa'annan kuma akwai waɗanda za su je kai tsaye wajen rantsar da shugaban kasa a central conference na magan jikin nan eh, shi kaɗai wannan central ɗin mutum dubu biyu aka yi musu tanadin inda za su zauna kama daga shugabanni na kasashen waje waɗanda aka gayyato da kuma for diplomat kamar ambassador ambassador wanda suke na Niger da kuma 'yan majalisu na dokoki su 166 waɗanda a gabansu ne za a yi wannan rantsuwa da kuma mambobin gwamnati amma dukkan wanda ba daga cikin wannan ba to ina kyautata zaton akwai inda ake musu tanadi kamar yadda na gaya maka wurare uku nan su kuma kamar wanda suke palais de sport da ko palais de congrès su akwai ekran kamar ta tv ne za su kallo eh. amma da takardunsu na gayyata kuma za a wata fusaha na'ura ce ta zamani kamar yadda ake a gabansa haka za su kalli wannan abu To biya mi mutanen kasashen yankin Afirka ce akan wannan abu da bai taba faruwa ba in ce a wannan yanki namu na Afirka inda wani tsohon shugaba zai miƙa wani sabon shugaba ba da an yi wani hayaniya ba ba da wani an yi cece kuce ba. To abinda mutane suke waɗi shine wanda duniya take waɗi. Domin duniya sun yi nazari sun ba da goyon bayan su kwarai da gaske hal ma kyaututtuka na duniya ake ba shi muhammadu isu kama daga shugaban kasar najeriya ta san ya ba shi lambar kyauta kuma ya ci kyautar nan ta mu kuma sai dai shi na kasashe da yawa na cikin duniya suna kiran shi suna yaba mishi akan wannan kyauta shi babbar shaida ce kwarai da gaske kuma abu ne wanda ya fito da sunan Nijar gabaki ɗaya yana daga cikin ƙudurorin shi na sunan Nijar ya hito kuma sunan shi hito na aiki na gaskiya kuma koyi da shi. Kuma kan Afirka malam mutar da ake nufi kawai ai koyi da shi. Malam mutar ganin tsohon shugaban kasa zance Muhammadu Isu zai iya lashe wannan babbar lambar yabo ta zaman lahi da ake cewa Nobel Prize ta bashar ɗinkin duniya. Insha Allahu Rabbi, insha Allahu Rabbi domin jiya jiya nan Amerika ta yi message na Nijar ta tabbatar da sahihin zaɓe kuma ta yaba mu shugaban ƙasa alhaji muhammadu isufu kuma ta yi kira da afirka ta ci koyi da alhaji muhammadu isufu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar da cewa muhammadu isu gwarzon duniya ne a gaida mutari alhaji garba azarori yanzu kuma sai rahoton na musamman daga najeriya inda rikicin jam'iyyar pdp mai adawa a jihar niger najeriya na ƙara ɗaukar sabon salo domin kuwa bayan kasa samun shugaban jam'iyya na wani dogon lokaci a yanzu kuma wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar sun ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar dr mu'azu babangida aliyu talban mina daga zama dan jam'iyyar ga rahoto na musamman daga mustapha nasiru batsari a yanzu haka dai babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta auka wani sabon rikici a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. dama dai tuntuni jam'iyyar ta pdp take fama da rikicin cikin gida da ya yi mata tarnaki tare da dabaibayin da ya hana ta zaben sabon shugaban pdp a jihar ta niger al'amarin da ya sa wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta pdp a jihar niger suka fara dora alhakin ya mutsewar jam'iyyar ta pdp da tsohon gwamnan jihar niger da ake yi ma lakabi da suna chief saban wato dr ma'azu babangida aliyu dama dai an daɗe ana kai ruwa rana a tsakanin tsohon shugaban pdp a jihar niger barista tanko beji da ke son yin tazarce a shugabancin jam'iyyar da kuma injiniya muktar mai samun goyon bayan tsohon gwamna babangida aliyu a ƙoƙarinsa na ganin ya samu shugabancin jam'iyyar ta pdp a wannan karon wannan al'amari na kikika dai ne ya sa wasu daga cikin shugabannin pdp a matakan gundumomi suka gudanar da wani taro a ranar litinin dinnan da ta gabata tare da daukar matakin dakatar da tsohon gwamna babangida aliyu daga zama dan jam'iyyar ta pdp ni sunana mustapha dan sanda ni ne ciyaman na sabon gari ward sannan ni ne chairman na ciyamomi na ga local government niger state mina na pdp eh gaskiya mun zauna mun tattauna saboda mun fuskanci matsaloli da yawa baya kusan wata goma sha biyar nan an zauna stakeholders na niger state gaba daya zone a zone b zone c an yarda da maganan zarce da maganan zunin ba mu da maganan zaɓe a congress namu kowa ya yarda da wannan daga baya aka je covid-19 ishu na covid-19 hutun covid-19 sai muka ji wani dan takara ya je ya so fom na ciyaman wannan ya so fom na kaza wannan ya so fom na kaza ana ta samun matsaloli a jami'a jami'ar mu tana ta tafiyar hawainiya ga activities members suna sha'awan jami'a nan saboda barakan da gwamnati ke ciki wannan jami'a da ke da gwamnati a hannu apc take ciki jama'a na ta mararin wannan fatin ana ta zawarci waɗanda suka fita suna neman su dawo amma matsalolin da ke faruwa sai muka ga gashi an ce ana son a bada kiyatika don a yi zaɓe an kawo mana ciza ya yi watanni kaza barkatai an kasa yin zaɓe an kawo mana wani ɗan kano min dabawa ya zo ya zauna ba mu fahimci komi ba kullum sai ana ta maganar za a yi zaɓe za a yi zaɓe sai a ce chief servant ya ce bai yadda a yi zaɓe ba kuma a matsayin shi da muke girmamawa shugaba babu wanda ya rena chief servant a niger in kaga an rena shi shi ya ja kan shi reni shine reni rashin tsaye da magana a matsayin ka shugaba kowa na ma biyayya ka yi gwamna shekara takwas to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka ce mu ba za mu yarda da wannan ba gara mu bashi suspension a fati ya tafi ya bar mana fatin tunda dama haka ya zo. Masu ɗaukar wannan mataki dai na dakatar da Dr. Ma'azu Babangida Aliyu sun ce hakan shine zai kawo ma jam'iyyar ta PDP ci gaba mai ma'ana. A sunana Bida Zaka Luka, PDP Chairman Mina Southward. ba abin da zai kawo mana bancin cin gaba na fati saboda shi shi eh, talba shi yake dawo da hannu agogo baya amma kuma jami'an pdp masoyin pdp ba za mu ci gaba da ɗaukan wannan ba gara shi wuce inda muka san ne shi siyasa is just game, a game of number and turawa kuma sun ce a leader that refuse to take his uh, responsibility he have automatically turned to liability bangan dalilin da zai sa a sa ranar congress kai a matsayin babba babba an san babba have to be neutral shi ya riga ya ɗauka sa'in shi muna da tabbaci saboda shi ya fi da dan takara na bayan shi injiniya muktar saboda shi ne first person da ya indozin barista tanko beji mini ba wani da zai fito kuma lokacin ayi da ko tafi to sai dai tuni magoya bayan tsohon gwamna babangida aliyu suka yi watsi da wannan mataki na dakatar da mai gidan nasu sunana jamilu sa'idu chairman na cancaga local government people democratic party pdp to ai wannan maganan ma ni na dauke ta kamar mafarki ne domin babban abin mamaki mutane da suke bani shine kamar ba san ma procedure na daukan mataki ba domin party mu party ne wanda take da tsari wanda take operating the constitution duk mutumin da ka ja ka ce za a yi suspending nashi a party to za a je ward din shi ne daga ward din shi za a cire shi sannan a kama na local government mu tabbatar sannan mu tura mu state sannan in za su kai national ne na national akai kai in kuma wanda zai ne tsaya state ne a tsaya to wannan kun tashi ku je yan tsararu wanda ma jiya mun yi mitin na eh, state kolla din mu je sun je sun ga shi political leader na state din Dr. ma'az Babangida Aliyu a gidansu waɗannan ma ni ban ma san ko ma su waye bane rubutun ma gashi nan to ciyamomi takwas da suka je wani ward suka fito ward din su yake me yayi wannan ba maganar majority bane ka taba zuwa ka je kai abu babu loka gamman baka bi kundin tsarin mulki yanda ya tsara abin shi baka ce kai kana so kai succeeding saboda biyan bukatan kanka so mutane ne sun bi son rai kuma za su ga abin abin da rai bai so in Allah ya yi amma mutum ya sani duk abin da ya shufa zai girba abin shi ai mu talaba shugaba ne duk waɗannan maganganun da ake faɗa ma mu ba mu san da shi ba don mu har yanzu mu bai ma ce mana koyo ba ko mu san ba zai ce ba don mu mun ishi kowa muna kuma fata in Allah da wannan abin daga nan zuwa wasu 'yan satuttuka kaɗan komai zai yi karfi kuma fatan za ta yi karfin da bata ma taɓa yi ba da the grace domin talaba shugaba ne insha Allah. Shi ma dai Alhaji Sani Farin Doki daya daga cikin na hannun damar tsohon gwamna Babangida Aliyu ne ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Kuma dama shi ta jam'iyya shugabanci na jam'iyya ayyukan zo da irin wa'annan rikice-rikicen. Mm. amma na san daga baya bayan an riga an gama komai kowa zai natsu kuma ya zo da hankalin shi a samu ci gaba na to amma yanzu da wannan dambarwar kana ga za ku iya kai gaci a zaben shekara ta 2023 insha Allah PDP ta riga ta saba da irin wa'annan rikice-rikice na cikin gida domin rikice-rikice na cikin gida na to amma Alhaji Sani shi a tsohon gwamna Dr. Mazu Babangida Aliyu kuna ba shi shawarwarin da ya kamata kuwa ku na kusa da shi akan tafiyar jam'iyyar nan taku dan da abin rigingimun nan sun yawa ko bayan na kasa tsaye da ciyaman na jiha akwai kuma na sauran kananan hukumomi duka kusan ko ina ana fama da wannan matsala. Ai maganar ishu na kananan hukumomi an riga an ga an wuce wajen. Wannan kuma magana da ake yi na maganar ciyaman na fashi. Kwamiti guda nawa aka sa an zauna kuma an daidaita an rubuta cewa kowa ya da duk resolution da kwamiti suka riga suka bayar. Kafin a zauna zama kwamiti na sarakin nan. Duk resolution da aka yi kowa ya amince da resolution election da aka yi. To amma yanzu ku su waɗanda da suka ɗauki wannan mataki kuna da wani shiri na ku janyo su saboda ku su fahimce ku ku fahimci juna? At the end of everything duk abin da aka kawo a matsayi an ce Beijing ya haƙura shi ma injina mukar ya haƙura. A kawo wani mutum domin ci gaban wannan jam'iyya. Hmm. A to duk wanda kuma ya ce shi ba zai haƙuri ba domin ci gaban jam'iyya za yana da wani manufa na daban a kan shi. Wancan ya ce shi zai haƙura. Wa'annan sun ce su ba za su haƙura ba. To ya za a ce mutum ya haƙuri a kawo wani don a ci gaba fatin ta ci gaba ce shi ba zai sai dai shi karan kai wannan ba wannan ai ba siyasa bane fata na ne shi barista Tanko Beji da injiniya Muktar su yi haƙuri a kawo wani ya maye gurbi a ci gaba da tafiya na siyasa yadda fatin mu za ta yi nasara a zaben 2023. Masu nazarin siyasar jihar Niger dai da ma musamman jam'iyyar ta PDP na ganin tun bayan rasuwar tsohon gwamna injiniya Abdulkadir Kure. jam'iyyar ta pdp ta rasa uwa da ma uba da ke zaman shamaki ga duk wasu rigingimu da jam'iyyar pdp za ta fada a jihar niger a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a wannan takaddama a wannan takaddama da kuma sanin wanda zai zama sabon shugaban jam'iyyar ta pdp a jihar niger wanda kuma watakila zai kaita ga tudun mun tsira a babban zaben shekara ta 2023 da ke ƙara gabatowa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. jamhuriyar Nijar ke karawa a wasanta na ƙarshe na rukunin ka na neman shiga kofin nahiyar Afirka na kullun kafa da kasar madagaskar a tsibirin na madagaskar Nijar din ta sha kashi a wasanta na ƙarshe da ta yi a makon jiya a hannun Abricos ko kuma Cote d'Ivoire da ta iso har a gida Stade General Sani Kunce na babban birnin mai da gasawa 'yan Nijar din na maina National aya a hannu inda ta soke su da ci uku da nema abinda ya ƙara duhu da ma dusashe dukkan wata tamaha ta jin bilbishin yiwuwar shiga kofin nahiyar afirka na kwallon kafa da zai wakana ƙasar kamaru a dai wannan rukunin na ka na tankaɗe da raraya gabanin wasan na yau da madagascar jamhuriyar nijar din ce ke kutal a wannan rukunin da maki uku kawai bayan ta sha kashi so hudu yayin da ta yi nasara a wasa guda kawai a wannan rukunin na ka ƙasar cote d'ivoire ko ivory ce ke kan gaba da nasarori guda hudu yayin da aka shata so daya sai kasar ethiopia ko kuma ethiopia ko habasha mai nasara uku yayin da aka markaɗe ta so biyu sai madagascar da ta sha kashi so biyu kuma ta yi nasara so biyu karawar ta jamhuriyar nijar a yau ba za ta canza komi ba wa 'yan nijar din da ya kamata su soma tunanin tankaɗe da rairaya na kofin nahiyar afirka na gaban wanda zai wakana a nahiyar afirka a kasar kamaru a nahiyar turai kuwa yayin da ake kokarin karawa a gobe laraba tsakanin kasar ingila ko kuma ingilitar da kasar poland ko kuma poland a tankaɗe da rariya na neman shiga kofin duniya na kasar qatar na wasannin kwallon kafa yan wasan kasar poland din ko kuma poland su hudu ne su kamu yanzu haka da cutar coronavirus sai dai har yanzu hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai bata yi furci ba game da wannan wasar wanda ake ganin har zuwa yanzu dai wasan zai yiwu ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai din uefa ta dage karawar kwata final ko kuma kardo final na champions league na mata na nahiyar turai din tsakanin club din paris saint germain da lyon da ya kamata ya wakana a gobe laraba saboda kamuwar 'yan wasa shida mata na club din na olympic de lyon da ke rike da wannan kofin na champions league na nahiyar turai da kuma tawa psg din ɗaya da nema a karawarsu ta ƙarshe. Shi ko club ɗin Manchester City na ƙasar Angletar ko Ingila ya ba da sanarwar ficewar tauraruwar sa kun a ƙarshen wannan shekara ta kakar wasannin ƙwallon ƙafa na teburin Premier na ƙasar Ingila. Dan wasan mai shekaru 32 da haihuwa ya sha da shekaru goma a club ɗin na Manchester City na ƙasar Ingila ya buga wasanni 384 kuma su hudu yana lashe wasannin Premier na Ingila na ƙwallon ƙafa kafa tare da manchester city din haka zalika ya saka kwallaye hasso 257 wa kulab din na man city shine a tarihi mafi cin kwallaye a raga wa kungiyar ta manchester city ta ingila da za ta mutum mutuminsa a bakin kofar filin wasanta domin karrama dan wasan da ake tunanin zai iya tsallakawa zuwa barsa ta kasar spain ko kuma spain a kakar wasa ta shekara mai zuwa haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai a takaice. Wani sabon rahoton da za a fitar yau talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar covid-19 ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba daftarin rahoton da kafofin labaran amurka suka samu ya faɗa fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matuƙar wuya a matsayin dalilin barkewar cutar wanda aka fara ganowa tsakiyar garin wuhan na ƙasar china a shekarar 2019 rahoton ya yi imani wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna afghanistan ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da a duniya tare da makwabciyar ta pakistan inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara tashin hankalin na ranar talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan inna na kwanaki biyar na bana a karan farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harar ranar Litinin kan garin Palma da ke arewacin Mozambique, wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da kayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar Litinin ta hanyar kamfanin dillancin labarai na Amak. Suna cewa yanzu haka suna da iko da Palma. A garin da ke da kimanin mutane dubu saba'in da biyar ko mutane hamsin da biyar sun mutu a faɗan. waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba. tun masu sauro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe da Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya tayar gabatar da shirin da Julie the Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar yake cewa ku huta lafiya daga sashen Hausa na Amurka wassalam.